Allah abdullahi ɗan abbas yake cewa babu wata ƙofa mafi girma ta ƙauna da Allah ya buɗe ma bayi kamar ƙofar tuba da Allah ya buɗe musu babu wata ƙofa ta ƙauna da soyayya da Allah ya buɗe wa bayi kamar ƙofar tuba da Allah ya buɗe musu Ƙofar tuba ita ce ƙofa mafi girma da Allah ya buɗe ma bayinsa domin su tsira ta hanyar tuba kadai kowa zai iya tsira domin dan adam duk yadda yake ko shi wane ne yana aikata laifi hanyar da zai bi ya kubuta daga sakamakon mummunan aikin shi shine tuba ƙuraishawa sun zo sun samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi Muhammad mun zo ne mu maka wani roko ka roƙa mana Allah ya mayar mana da dutsen safa ta zama zinare idan safa ta zama zinare dukkanmu mutanen maka za mu bi ka saboda kwaɗayi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗaga hannu ya roki Allah ya ce Allah a mayar wa mutane na dutsen safa ya zama zinare in ka mayar musu Allah da su bi ni sai ga mala'ika jibril zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya ce a gaishe ka kuma ya ce a baka zaɓi idan kana so a mayar da dutsen safa ya zama zinare ka yadda cewa idan ka mayar musu da dutsen in an mayar musu da dutsen za su bi ka Allah ce to yanzu za a mayar da dutsen safa ya zama zinare amma da sharaɗi in kuma wani ya sake kafirci bayan dutsen safa ya zama zinare za mu mishi azabar da ba za mu ma kowa irin ta ranar alkiyama ba haka Allah ya sharɗanta wa mutanen annabi isa alaihi salatu wasalam lokacin da suka roƙi ma'ida ya ce to za a saukar da ma'ida daga sama amma fa wadda ya kafirce fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibu ahadan min al'alamin Allah ya ce zabi na biyu ko kuma mu bar su kai dai abu da kofan tuba da rahama duk yadda mutum ya gama shegantakansa in ya tuba mu karba annabi ya ce Allah a bar mana kofan tuba ya ce a bar mana kofan tuba babu wata kofa mafi alkairi bayin Allah da Allah ya bar mana kamar kofar tuba mu ankara kowa ya taba jikin kowa ya taba jikin sai iya hanyar da zaka subce iya hanyar da zaka tsere iya hanyar tsira shine tuba zuwa ga Allah mu yi kokari kamar yadda Allah ya umarce mu da tuba mu koma zuwa ga Allah mu tuba rayuwa daɗa tafiya take rayuwa daɗa tafiya take babu wadda za a zo ɗaukar rayuwarsa a sanar da shi rayuwa daɗa tafiya take mu tuba zuwa ga Allah Allah ya fi mu muna roƙon Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini ya ba mu ikon tuba kuma idan mun tuba ya karɓa mana wa qumu ila salatikum yarhamukumur rahmanur rahim